بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومي مكون كراتون karatun مختصر سيه البخاري وأن مكسابي a daidai wannan rana ranar lahadi tsakanin magariba da isha insha Allah akwai wani dan uwa da ya samu karuwa na haihuwa ya nemi a yi masa walima maimakon darasin da za a yi kuma sai muka amsa masa saboda matsayinsa a majalasin da irin gudunmawa da yake bayarwa a wannan majalasin wato shine alhaji usman ilu ya samu ainihin karuwa na ya mace wato an haifa masa ya mace ya sa mata suna suhaila so ya buƙaci ai walima ko ai karatun walima da fatan ubangiji ta'ala ya sa wa yar albarka wato ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala suna da yawa har ubangiji ta'ala ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha idan kuka ce da ku lissafa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da ya muku ba za ku iya kiyaye su ba mana ba za ku iya kidanye su ba sai dai ka faɗi abin da za ka faɗa ko da za ka shekara kana faɗa ba za ka iya lissafa ni'imomin da Allah ta'ala ya yi maka ba ko yi wa ɗan adam to daga cikin manya-manyan ni'imomin wato shi ne ɗa ubangiji ta'ala ya baka haifuwa ya baka ɗa a ce yau kai ma kana da baya ko ka yi aure ka haifu kana da ɗa kuma ɗa shi ne agala ma yamlikuhul insan mafi tsadan abin da mutum zai mallaka ba a sai da shi a kasuwa da za a je a sa yara a kasuwa ana sayarwa in ka je ka siya ma ba za ka ji cewa ɗanka ba ne ba za ka so shi kamar yadda kake son ɗanka ba ba za ka tausaya masa kamar yadda kake tausaya ɗanka ba dole dai sai ya zo ta hanyar da ake samun ɗa to nan ne za ka ji a ranka ka ji a jikinka cewa wannan ɗanka ne sa ka ce ɗa shi ne mafi tsadan abin da mutum zai mallaka komin kuɗinka ba za ka iya saya da kuɗinka ba ubangiji subhanahu wa ta'ala daga cikin ayoyin da yake bayyanawa bayansa irin ni'imomin da yake musu yana faɗa a cikin suratul shura yana cewa lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir ubangiji ta'ala shine yake da mulkin sammai da kasai wato duk abun da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne shi ya mallake shi shi ya halicce shi shi yake tasarrufi a cikinsa yadda ya ga dama shi yake jujjuya shi shine mai jujjuya dare da rana da abin da ke faruwa a cikin dare ko a cikin yini mulkin sama da ƙasa gaba ɗaya nasa ne halitta gaba ɗaya ta sani sannan ya khaluqu ma ya sha'u yana halittan abin da ya ga dama wato ba wani ne yake tsara masa ya ce ga abin da ya kamata kai ba ka halicci mutum ya gama ya ce ka halicci akuya kalici kaza kalici doki raƙumi da sauransu ba a'a ne ganin damansa sai ya halicci abin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala kuma ba tare da akwai wani misali da ya gabata ba ba wani ne irin wannan halittan ba ya gani ya kwaikwaya idan mutum ya san'anta abu a nan duniya ya fara san'antawa to sai wasu su gani sai su kwaikwaye shi sai kaga kamfanonin sun yawa kamar mota mutum ɗaya ne ya fara yin ta sai kuma gashi kamfanoni sun yawa ko hansen to ubangiji ta'ala bai ga wani yayi irin halittansa ba yi. a shi ya kirkiri halittan saboda cikan iliminsa da kuma ikonsa sannan Allah tabaraka wa ta'ala da ya halitta din sai ya fifita wani akan wani kamar yadda yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka yana halittan abun da ya ga dama kuma yana zaɓin wasu daga cikin halittan ya fifita wasu akan wasu a cikin halittunsa waɗanda suke da rai sai fifita 'yan adam akan sauran halittu gaba ɗaya ya fifita mala'iku akan wasu halittu bani ta la karrama ɗan adam ya ce walaƙar karramna bani adam wato mun karrama ɗan adam sannan ya ware mumine bayin allah na gari sai kuma ya daraja su ya ɗaukaka darajansu innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari waɗannan su ne fiyayyen halitta Allah ta'ala fifita muminai akan sauran wato halittunsa gaba Haka nan da ya halicci zamuna wato zamani lokaci sai fifita wani lokacin akan wani lokaci ya fifita watan ramadan akan sauran watanni gaba ɗaya ya fifita ranar juma'a akan sauran kwanakin sati ya fifita ranar arfa da ranar sallah akan sauran wato ainihin kwanaki wato kan sauran kwanaki na shekara haka ne da ya halici wurare sai fifita wasu akan wasu ya fifita garin maka akan sauran garuruwa gaba ɗaya to haka na ubangijinka wa rabbuka yakhluqu ya yasha wa yaktar Allah yana halittan abin da ya ga dama kuma yana zaɓin wasu daga cikin halittansa ya fifita su akan wasu sai Allah ta ya ce ya habu liman ya sha'u inasan yana ba wa wanda ya ga dama mata wa ya habu liman ya sha'u zukur yana ba wa wanda ya ga dama kuma maza au yuzawwijuhum zukuranan wa inafa ko kuma ya cuɗanya wa wasu maza da mata ga ‘ya'ya maza ga ‘ya'ya mata duk an haɗa masa sannan wai da aluman ya shawo kima yana sanya wanda ya ga dama kuma ya mai da shi bakarare wanda baya haifuwa kwata-kwata ubangiji ta'ala ya habu liman ya shawo inasan yana ba wa waɗanda ya ga dama ‘ya'ya mata wato ka kula da man ya sha'o wanda ya ga dama karka ce wanda yake so karka ce wanda yake so Allah ko baya son ka zai iya baka ya'ya mata ya ba kawai baka ya'ya maza ko ya hada maka maza da mata domin yana bawa kafurai waɗanda suke makiyansa ne waɗanda ba su yi imani da shi ba saboda haka wanda ya ga dama yake barawa gashi kuma ni'ima ce ba da ya'ya ubangiji ta yana bawa wanda ya ga dama ‘ya'ya mata kamar annabi lutu alaihi salatu wassalam yana da ‘ya'ya mata guda biyu amma ba da namiji ko guda ɗaya haka Allah ta'ala ya ga dama ya tsara sannan kuma wa habu liman ya sha'u zukur yakan ba wa wanda ya ga dama kuma ‘ya'ya maza zalla ba tare da ya ya masa da ‘ya'ya mata ba kamar annabi ibrahim wassalam yana da ‘ya'ya guda takwas dukkaninsu maza ne babu mace ko kwaya ɗaya haka Allah ya tsarinsa sannan yakan cuɗanya wani kuma maza da mata shine ma'anar awi zawijuhum zukuranan wa inasa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka haɗa masa maza da mata gaba ɗaya yana da 'ya'ya guda bakwai a bisa zance mafi inganci maza uku mata guda hudu mazan akwai alkasim akwai abdullahi akwai ibrahim alkasim shine ɗansa na farko wanda ake masa alkunya da shi ake ce masa abul qasim sannan akwai abdullahi wanda ake masa laƙabi da at-tahir kuma ake masa laƙabi da at-tayyib shi yasa wasu da ba su fahimta ba sai suka dauka at-tahir daban at-tayyib daban sai suka ce ƴaƴan guda hudu ne mazan amma guda uku ne at-tahir da at-tayyib dukkanin su laƙabi ne na abdullahi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai kuma ibrahim wanda shi kuma ana masa laƙabi da mu'azzam ibrahim al-mu'azzam yasa ne yace wa tahirun alqasimun wa tahirun wa tayyibu wa rabi'un ibrahimun mu'azzam kama kuskure ne yace alqasim daya wa tahirun biyu wa uku sai ce wa rabi'un na fudu ibrahim mu'azzam ibrahim ba hudu bane guda uku ne abdullahi ke cewa zahir kuma ke cewa tayyib so da ka ƴaƴansa guda uku maza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu Khadija ne ta haifa masa su Alqasim da kuma Abdullahi matarsa ta farko amma Ibrahim Muazzam Mariyatul Qibtiyya ne ta haifa masa shi wato baiwarsa wanda sarkin Misra Muqawqas ya bashi ya sadaka da ita ita ta haifi Ibrahim Muazzam wanda ya rasu kuma tun manzala sa sama yana raye kamar yadda sauran ƴaƴan suka rasu in ba fatim ba sannan Allah ya bashi ƴaƴa mata kuma guda hudu akwai Zainab akwai Ummu Kulthum akwai Ruqayyah, da kuma Fatima dukkanin wayannan ƴaƴan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka an hada masa ƴaƴa mata da ƴaƴa maza Ummu Kulthum da Ruqayya dukkaninsu sai na Uthman ya aure su ya aure ta farkon Umar Kulsum da tare su aka bashi Ruqayya shi sake ake ce masa Zunnurain ma abocin haske guda biyu saboda ya aure ƴaƴan manzon Allah sa sama guda biyu da tare su ta ƙarshen manzon Allah sama ya ce da ina da wata da sai in bashi saboda matsayin sayyidina Uthman a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima kuma ita ce matar sayyidina Ali sannan haka nan annabi adam alaihi salatu wassalam shi ma an ya masa maza da mata au zawijuhun zukuranan wa inafa idan matarsa ta sa haifuwa hawa sai ta haifi yan tagwaye ɗaya namiji ɗaya mace in da ta sake haihuwa sai ta haifi tagwaye ɗaya namiji ɗaya mace sai a ɗauki namijin cikin farkon nan da macen cikin ƙarshe sai a haɗa su su yi aure a ɗauki namijin cikin ƙarshe da macen cikin farko su ma haɗa su zuwa aure wa ya auri kanwa ƙan ya auriya a lokacin kuma ya halatta don iya su ne mutane a duniya in ba su yi auren ba ya za a yi kaga bayan da za a yi saboda haka sai aka halatta har zamanin annabi nuhu sannan aka haramta mutum ya auri kanwarsa har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta ce yakan sanya wanda ya ga dama kuma aqiman wato bakarare wanda baya haifuwa kamar annabi Yahaya bin Zakariya da kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam su suka bar duniya ba su haifu ba ba sa haifuwa duka wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wataala idan Allah ya hana mutum haifuwa ba wai don baya son sa bane don ya jarrabe shi ne domin ɗani imani kuma dan yana zama jarrabawa shi ma ibtila'i ne to amma idan mutum bai da da a duniya zai ji kamar ya shiga kunci ya shiga damuwa komin arzikin da Allah ya masa komin mulkin da Allah ya bashi amma idan ya zamana ya yi haƙuri ya yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Ubangiji ta'ala ya canja masa da wasu ni'imomi daban saboda haka Allah yakan sanya wani ya zama aqiman inda a ce duk wanda Allah bai bashi haihuwa ba ba son sa ne to kaga da sai a ce ba ya son annabawa wasu daga cikin annabawansa annabi Isa alayhi salatu wasalam yana da matsayi a wajen Allah yana cikin ulul azmi minar rusul manyan ma'abota himma daga cikin manzanni manya manyan manzanni amma Allah ta'ala bai ba shi haifuwa ba zakan Allah bai ba ka haifuwa ba sai ka yi ka ba kanka hakuri da annabi Isa da kuma annabi Yahya bin Zakariya to anan ayan ubangiji ta'ala sai ce innahu alimun qadir Allah mai ilimi ne wato ya san kowa me dace da shi wani ya'ya mata ya kamata ya samu wani maza zalla wani kuma haɗa masa maza da mata sannan kadirun shi mai iko ne akan haka ne ya ba wanda ya ga dama abun da ya ga dama ubangiji ta ce ya habu liman ya sha'u inasan na kira sai ce wa ya habu liman ya sha'u zukur can kuma sai masa ma'arifa nan inasan can kuma azzukura malamai suka ce me yasa yana ba wanda ya ga dama mata sai ba ce al'inaf ba aka ce inafan can kuma maza haka ce azzukur ba ce zukuran ba sai ne suka ce domin a nuna mahimmancin maza da fifiko maza akan mata lalle namiji shine sama da mace a daraja shi yasa aka samar ma'arifa aka ƙara alifun da lamu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne sarakuna akan mata su ne masu ɗaukan ɗawainiyansu saboda haka maza su suke shugabanci su ne kuma suke annabta ba a yin ba annabiya mace su nuna maka mahimmancin namiji sai aka sa masa ma'arifa aka ce wa ya habu liman sha dhukura to amma me yasa ubangiji ta'ala ya fara da ƴaƴa mata kafin ya faɗi ƴaƴa maza kuma sai ce ya habu liman yasha'u inasan sannan ya ce wa ya abu liman ya sha uzukur yana ba wanda ya ga dama ‘ya'ya mata yana ba wanda ya ga dama kuma ‘ya'ya maza bai ce wa ya habu liman ya sha uzukura wa ya habu liman ya sha sam? bai fara da mazan ba sai fara da mata sai malamai suka ce wasu daga cikin malamai tafsiri suka ce wannan yana nuna mahimmancin ka fara haifuwa da ‘ya'ya mata suka ce yana daga cikin albarkan mace ta fara haihuwan ‘ya'yan mata, ‘ya'ya mata kafin maza. Yana daga cikin hikimar ka fara da ‘ya'ya mata kafin maza shine ba za ka zama ghalizan akan iyalinka ba, ba za ka zama mai faɗa mai tausasawa, mai zafi akan yaranka ba in ka fara da ‘ya'ya mata. Saboda ‘ya'ya mata ba su da rikici, da rigima, da rashin jin magana kamar ‘ya'ya maza. idan ‘ya'ya maza ne kullum akan faɗa kake kullum ka ce a yi kar a yi kuma ba za a yi abin nan kar a yi kuma sai a je a yi a yi kuma ba za a yi ba amma ‘ya'ya mata suna da nitsuwa in ka hana ta za ta hannu in ka ce ta yi za ta yi ba ta da rikici ba ta faɗa da iyayenta ba ta zame wa iyayenta matsala cikin ruwan sanyi za ka ladabtar da ita ka tarbiyantar da ita amma ‘ya'ya maza kuma sai ka yi da gaske to inda mutum suka ce in zai fara in ya fara da haifuwa ya'ya maza in ba sa a yi ba to zai zama mai zafi zai zama baba mai zafi saboda mai saboda ya'ya mazan nan kullum suna hawar da shi iska suna sa shi zafin kai sai da bulala sai da fada sai da tsawa to shikenan sai ya tafi a haka ko ya'ya matan ma aka bashi sai ya tafi akan tsawa da bulala ne amma in ya fara da ya'ya mata ba bulala babu wani tsawa a cikin ruwan sanyi za su yi wa babansu biyayya kuma ‘ya'ya mata suna son babansu fiye da ‘ya'ya maza suna saurara masa suna jin tsoronsa fiye da yadda maza suke jin ‘ya'ya maza suke jin tsoron babansu to wannan dai sa ya zama mutum mai taushi ta yadda kenan sai zama daga baya in ya haifi ‘ya'ya maza ma ba zai zama mai zafi ba sai dai don Allah ya taimake kai baka ‘ya'ya mazan suka zama masu nitsuwa to wannan kuma ba za ka samu wannan mishkilan ba suna kamane suka ce shine hikimar da ta sa ubangiji ta'ala ya fara ainihin bayani akan cewa yana ba wa wanda ya ga dama ‘ya'ya mata kafin ya ce ‘ya'ya maza. To ya ake a samu ‘ya mace, ya ake kuma a samu ɗa namiji. Wani zai mamakin wannan tambayan ko? Idan ka yi aure, ta yaya sai a zama sai wani kuma ya ce a ce ya haifi ‘ya mace, wani kuma sai a ce ya haifi ɗa namiji, me yasa? ta yaya manzala salasa ma ya yi bayani ya yi bayani ta yadda ake haifuwan ɗa mace ya mace da kuma yadda za a yi namiji kuma ya haifi abin da mutum ya haifi ɗa namiji manzala salasa ya ce iza sabaka ma'ur rajuli ma almar'ati azkara wa iza sabaka ma'ul mar'ati ma ar rajuli ansa idan mutum ya sadu da iyalinsa sai ruwansa ya rigayi ruwan matarsa ma'ana ya fitar da mani kafin matarsa ta fitar da mani to wannan za su haifi in dai aka kaddara ciki a wannan saduwan za su haifi ɗa namiji ne saboda mani namijin ya riga mani mace shiga mahaifa sai a yi ɗa namiji idan kuma matarsa ne lokacin da suka sadu ta fara fitar da mani, sannan namijin ya fitar to za a haifi ya mace saboda maniyin mace shi ya fara shiga mahaifa kafin maniyin namiji hadisi ingantacce hadisin wato bukhari abin nan hadisin muslim sannan ya tabbata a sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi bin salam lokacin kafin ya musulunta ya zai manzo Allah sama tambaye guda uku wanda da sababin su ne musulunta shi asalinsa ba yahude ne yana addinin yahudu sai ta sa sama zan tambaye ka tambaye guda uku in ka bani amsan su zan musulunta don ba wanda ya san amsan sai annabin Allah sai ce ka gaya mini menene farkon alamun tashin alkiyama sannan yan aljanna da me za su fara da wani abinci ne za su fara ci a aljanna abincin da za a tarbe su da shi sannan na uku kuma yaya ake yin namiji ya yi kama da abin nan ɗa ya kama da babansa ko baba ya kama da abin nan ko ɗa ya kama da mahaifiyarsa shikenan manzala sa sama ya ce farkon alamun tashi alkiyama runne ne tahshurun nasa min almashriqi ila almaghrib wuta ne za ta fito ta dinga tattaro jama'a daga gabas zuwa ga yammacin duniya wato inda ka karanta alamat alamomin tashi alkiyama zaka ga dogon hadisi na zai ce maka wa akhiru zalika narun tadrudu nasa min al'adni ila al-mahshar alama ta karshe wuta ne take koro jama'a daga adan can wani wuri na yaman a kasar yaman da zai ta tara su a inda za a yi tashi alkiyama sai wannan hadisin kuma yace farkon tashi alkiyama alamun tashi alkiyama shine wuta da za ta tattara wato mutane a inda za a wato daga gabas ta kai su yamma inda za a yi taron alkiyama wannan ana nufin farko shine daga shi kawai alkiyama ta tashi inda aka ce na ƙarshen kuma akwai alamomi kafin zuwa alkiyama alama na zuwa har wannan ya zo shi na ƙarshe to shi na ƙarshen kuwa shine farkon tashin alkiyama kenan lokacin an tashi an tattara jama'a Wani ita ce amsan tambayan farko sannan na biyu yan aljanna wani abinci suke fara ci manzala ta sama ya ce suna cin ziyadatu kabidi hutin a wata riwayan kabidi nunin wato za su karya ne ko kuma farkon abincin da za a ba su su ci aljanna shine wani ƙari a jikin hantan kifi wato ga hantan kifi akwai wani kuma hanta a makale a jikin hantan to wannan ne za a gasa musu su ci babu abincin da ya kai shi daɗi za su fara ci shine za su ainihin za a tarbe su da shi wannan tambaya ta biyu kenan amsa ta biyu tambaya ta uku shine ya ake yi yaro ya kama da babansa ko kuma a ce ya kama da uwarsa sai manzo Allah sama ya ce idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'a al walada idza ala ma'ul rajuli ma'al mar'ati naza'a al walada wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'atil walada idan suka sadu a wata ruwa iza idza baka ne in ya riga amma duk an haɗa ruwayoyin hadisi idan mutum ya sadu da matarsa sai maniyinsa sai ya zama yana saman maniyin matan ya mamaye maniyin matarsa to dan zai kama da babansa in kuma maniyin matar ne yake sama da maniyinsa ya mamaye maniyinsa to yaron zai kama da uwarsa kamar yadda ya zo wani hadisi yace iza alama urrajuli ma almar'ati ashbaha amamahu ashbaha alwaladu a amamahu wa iza alama almar'ati ma arrajuli ashbaha alwaladu a akhawalahu idan ruwan abin nan mani namiji ya ɗaukaka akan mani mace bayan sun sadu to yaron sai ya kama da baffanunsa bangaren babansa kenan idan kuma maniyin matar shi yamma shi yake sama akan maniyin namijin yaron sai kama da kawunensa wato sai ɗauko kamannin uwarsa to kake na akwai abubuwa guda biyu ana samun ɗa namiji idan ya zamana maniyin namijin shi ya fara zuwa mahaifa kafin maniyin mace ana samun mace idan maniyin uwar shi ya fara zuwa mahaifa kafin wato ainihin namiji sannan yana kama da babansa idan maniyin baban shi ya tsoro kan maniyin matar ya za a yi ya tsoro ne in ya zama ya fi yawa sai uban ya zubar da maniyi fiye da na matar kaga zai mamaye maniyin matan ne mai yawa kenan to yaro sai ya kama da babansa in kuma matar ita ta fitar da maniyin sama da na sama da baban to yaron zai kama da mahaifiyarsa ya yi yawa yadda ya mamaye maniyin wato mahaifinsa so da haka yaro sai kama da mahaifiyarsa ko da ko a ce maniyin namijin shi ya riga ya zama mace abin ya zama namiji dan to zai dauko kuma kamannin mahaifiyarsa ne sai bar kamannin babansa haka nan mace idan aka ce maniyin mace shi ya riga fita sai aka yi mace aka haifi yaron mace ko yarinyan amma mani namijin kuma ya fi yawa ya mame mani matar to yaron kuma ko da mace aka haifa yarinyan za ta yi kama da babanta ne ba za ta yi kama da mahaifiyata ba hadisai ne ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka ce sa zaka to Abdullahi bin Salam sai zai tambayi manzon Allah sama irin wannan tambayar sai ba shi amsa yace ba wanda ya sa wannan amsa sai annabi to ana ba shi wannan amsan sai ce ashhadu Allah, la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan sai imani yace ya shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne nan ya musulunta wanda da yana addinin yahudu ne kuma shahararre ne a cikin mutanensa to da ya musulunta sai ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahuda mutane ne masu sharri kafin in bayyanar da musulunci na ka kira su ka tambaye su menene halina me matsayina a cikin su shikenan manzo Allah sallallahu alaihi sai ya kira su sai yake tambayan su su yahudawa me za ku faɗa dangane da Abdullahi abin Abdullahi bin Salam me za ku faɗa shikenan yahudu sai suka ce khairuna wa ibn khairina wa afdaluna wa ibnu afdalina suka ce abdullahi bin salam khairuna shine mafi alkhairin mu kuma dan mafi alkhairin mu shine mafificin mu wato ma wanda yafi mu daraja kuma dan wanda yafi mu daraja suka yi shi sai manzala sama ya ce afara aitum idza aslama to yanzu idan ya musulunta ya kuke gani sai suka ce a'azahu Allahu min zalik Allah ya sauwake musulunta Ta taka suka bada suka ce Allah ya sauke musulunta shikenan ana haka sai Abdullahi bin Salam sai fito cikin Yahudu ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shike ne bayyanar da imanin sa ya shaida ba bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne a gaban Yahudawa ce ya musulunta ina faɗan wannan kalma sai suka ce sharruna wa ibn sharrina suka ce shi ne mafi sharrin mu kuma dan mafi sharrin mu cike na sun canja magana sai abdullahi sai ce to kaga dama abin da nake tsoro da ya bayyanar da musuluncinsa kafin a musu wannan tambayan dama za su masa wannan sharri da suka faɗi gaskiya da suka gaya musulunta kuma shikenan suka zo suka yi sharri wannan shine sababin musuluntan abdullahi bin salam yahudawa guda biyu suka musulunta suka shahara a cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam akwai abdullahi bin salam akwai kuma salmanul farisi salmanul farisi ga suna ana karanta a cikin hadisai tarihinsu da kuma hadisinsu ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u azzukura au yuzawijuhum zukuranan wa inasa Allah yakan ba wasu maza wasu kuma mata ko ya cuɗanya musu maza da mata to yanzu halittan mutane ta taƙaita akan namiji da mace kawai ko akwai wani ƙari daga namiji sai mace ko akwai wani ƙari banda wannan ƙur'ani bai nuna akwai wani ba in ma dai ka zama namiji ko kuma ka zama me ka zama mace amma sai aka samu kuma akwai mata maza mata maza wasu jahilai a can ba suka yi inkari suka ce ba wani mata maza mutum ko ya zama namiji ko mace kawai don ƙur'ani abin da ya faɗa kenan aka musu raddi aka ce ƙur'ani bai kore ba Ya yi bayanin abin da yake galibi ne galibi mutum ya zama namiji ko ya zama mace amma kan iya samun kuma ya zama mata maza namiji ne kuma mace ne mace ce Ƙur'ani bai kore wannan ba yana magana akan abin da yake galibi to sai aka samu waqi'i kuma ya tabbatar da haka ma'ana an haifi wani sai ya zama namiji ne kuma mace ne to kaga ba dama ka yi inkarin wannan kuma me ma'anan mata maza ina da al'aura biyu yana da zakari yana da farji yana da gemu yana da mama ma'ana akwai alamun mata tare da shi akwai kuma alamun maza wannan shi ake cewa mata maza shine ake ce masa hunsa a karkace mushkil khunsa kawai na faɗa shine khunsa mata maza to idan an zo irin wannan yakan rikitar wani hukunci za a masa za mar hukuncin mace ne ko namiji ya halatta ya aure ko kuma aurensa za a yi sannan in in dan uwansa in ya mutu ko in dan uwansa ya mutu ko babansa in zai ci gado zai ci gado namiji ne ko gadon mace kaga akwai iskali a ciki <coughs> to sai kunsan suka kaso kashi uku akwai kunsa muzakkar akwai kunsa mu'annas akwai kunsa mushkil kunsa muzakkar shine wanda ya fi karkata bangaren namiji kunsa mu'annas kuma yafi karkata bangaren mata wanda duk abun ya daidaita aka kasa ganewa to sai a ce masa kunsa mushkil wannan ya rikitar an kasa gane namiji ne ko mace idan yana da farji yana da azzakari to sai a duba ta ina yake bawali idan yana bawali ta azzakari ne kawai amar hukuncin namiji ne ya yi aure in yana bawali ta farji ne sai a masa hukuncin mace ne a aure ta shikenan wanda yake abin nan bawali ta azzakari sai ya zama samu zakar. ko da yana da mama ya zama hukuncin sa hukuncin namiji wanda yake bawali ta farji sai a ce kun samu annar wannan mace ce za a yi aurenta ko da tana da gemu ya halatta aure ta amma su hukuncin abin nan hukuncin mata wannan ɗaya ne daga cikin alamu kamar da su sai na ali suka tabbatar a duba unzuru min aini ya bul ta ina yake bawali <clears throat> tun lokacin sai a samu in aka rasa wannan sai a samu duka yana bawali ta bangaren guda biyu gaba ɗaya to sai a duba mafarki yake yi mani ya fito ta azzakarinsa ko haila yake yi kaga in haila yake ya zama mace in mafarki ne mani ya fito ta azzakarinsa ya zama namiji to duk ba ga wannan ba kuma yana bawalin ta duka guda biyu to sai a duba wanne yake fara fita in zai bawalin ta azzakari yake fara fita ko ta farji in ta azzakari yake fara fita namiji ne in ta farji ne mace ce sai zama duk tare suke fitowa ya za a yi sai a duba a ga wanne fi yawa ne bawalin <laughs> wanda ya fita ta azzakari ne fi yawa ko wanda ya fita ta farjin sai wanda ya fi yawa sai a masa hukunci abu hanifa ya inkari wanda ya ce to ya za ka ka auna <laughs> za ka zo da kwano ne ka auna bawalin ka ga wanda ya fi yawa <laughs> ya ce kai fa takiluhu ya za ka auna shi akwai inda za a wada shi ma sai ya samu kwano <laughs> kwanuka guda biyu ya tare sai ya tare nan na zuba nan nan yana zuba in an ya gama sai a duba wanne yafi yawa kaga sai a mar hukunci ba sai an auna ba yi wannan cewa mafita ne sai aka duba sai aka ga duk yawan su ɗaya duk yawan su ɗaya ne wasu daga nan sai suka tsaya suka ce to wannan fa in dai haka ne ya zama kunfa mushkil yanzu ya rikitar an kasa gane mace ne ko namiji wani suka ce a kirga kashin haƙarƙarinsa a ga adadinsu nawa ne don mace tana fin namiji da kashin haƙarƙari guda ɗaya saboda haka sai a lissafa a gani in nasa daidai ne da na mata mace ne in kuma daidai ne da na maza ya zama namiji sai aka kirga aka ga dai abin nan iri ɗaya ne ko kuma ya fi nasu ko kuma ya ƙara ko makamancin wani duk da wannan wasu malamai ba su tafi akan wannan kirga kashi din ba akwai wani kuma a samu kila ko bai kai na namijin ba to almuhimu idan ya rikitar aka kasa gane wanne ne daga ciki kun sa mushkil ne aka kasa kirga ma kila karin sannan duk alamun da muka faɗan nan suka fito daidai wa daida to wannan hukuncinsa shine bai zai yi aure ba haramun ne aure kuma haramun ne aure shi sannan idan an zo rabon gadonsa kuma yana da rikici kamar yadda shi ɗin ma mai rikicin domin wancan wanda ya karkata ɓangaren namiji za a masa hukunci namiji ne a bashi rabon namiji wanda ya karkata ɓangaren alamun mace ya fi bayyana za a bashi hukuncin mace ne a bashi rabon mace to wannan kuma sai zama mushkil wato alamu suka bayyana na ainihin abun nan ai duk alamun sun bayyana daidai to wannan za a bashi salasatu arba'in falafatu arba'in za a ɗauki kason namiji ɗaya sai a kasa shi hudu sai a ba shi kashi uku a bar kashi ɗaya wato an ba shi rabin rabon namiji da kuma rabin rabon mace aka haɗa masa yanzu inda za ka kasa za ka ɗauko kwa hudu ka kasa biyu in ka kasa biyu ka ga biyun nan rabin rabon na namiji ne shi duka dama zai ci to biyun kuma in ka kasa shi dama mace rabi take ci sai zama rabin na namiji take samu sai zama an ɗauki kashi ɗaya sai haɗa da kashi biyu nan sai zama kashi uku za a bata cikin kashi hudu kowanne ta samu rabi rabi shi an fita daga mushkilar to yanzu a ayan alkur'ani nan ta ina da a samu cewa ubangiji ta'ala yana halittar kunsa sawan kunsa muzakkar ko mu'annas ko mushkil shine inda Allah yake cewa wa ya khaliqu ma yasha billahi mulku samawati wal ard wa ya kuma ya sha? Allah yana halitta abin da ya ga dama so da haka kunsa din nan yana daga cikin abin da Allah ya ga daman ya halitta so da haka sai Allah ya halice shi sai dai ba a cika samun su ba amma ana samu ba a cika yi ba yana da wuya ka ga an haifi mata maza galibi namiji ake haifa ko kuma ko kuma mace to da ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah masani ne yakan sa ni'imarsa a da ya ga dama kuma a inda ya ga daman wato ainihin ya sata wasu maza wasu mata wasu ya ainihin haɗa musu duk wanda Allah ya maka sai ka gode wa Allah subhanahu wataala falalansa ne sannan ya'ya ubangiji ta ce almalu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wato dukiya da ya'ya ado ne na rayuwar duniya amma ayyuka nagari waɗanda ladansu zai wanzu ranar alkiyama salloli zikirin Allah subhanahu wata'ala karatun alkur'ani da karatun addini da karantar da addini da istighfari da subhanallahi da sadaka da kyauta da zumunci da sauransu su suka fi alkhairi akan a tara maka ‘ya'ya da dukiya domin kafure suna alfahari da yaya da dukiya mu ko musulmi sai kana wannan wannan ba shi bane ya zama kana da addini kana ayyuka na gari ya a baka tarin dukiya da tarin yaya amma in aka haɗa maka duka biyu ga dukiyan ga yayan ga kuma addinin wannan kuma haka aka fi so an baka duniya da lahira gaba ɗayanta kenan sai a ce ma a sanar dina wa duniya idan wa aqbaha al-kufra wal iflasa lirrajuli mamakin wato kyawun duniya da addinin mutum su haɗu ga duniya ga me ga addini kana da abun hannu kana da ‘ya'ya kuma addinin ka yana tafiya yadda ake so ba abun da ya fi wannan abun sha'awa ba abun da ya fi shi burgewa ba abun da ya fi muni kuma a ce ga talauci sannan kuma ga rashin addini wannan ya fi muni kuma a duniya kaga bawan bawan kenan kai ba mai addini ko ba mai jin daɗin rayuwa ba to amma kafirai su haka suke alfahari wa qalu nanu aktharu amwalan wa auladan wa ma nanu bi mu'azzabin suka ce ah tunda Allah ya fifita mu a duniya ya bamu yaya sannan ya bamu kuma dukiya ai ba zai azabtar da mu ba yana son mu ne shi yasa ya mana haka ba zai azabtar da mu a lahira ba sai wannan ya rude su sai zama ba ruwan su da addini ba ruwan su da addini tuna ubangiji ta yana nuna mana cewa yaya da da da dukiya ado ne na rayuwar duniya ma'ana kasu rude ka kar su ruɗe ka su hana ka neman lahiranka shi yasa wata ayin yace wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun azim wata ayin innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim ku sani cewa ƴaƴan dukiyanku da ƴaƴanku fitina ne lada mai girma yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ya fitina ma'ana jarrabawa ne kar kuma ka rudu da yaron Allah ya baka ɗa ya zame maka ni'ima sannan kuma sai ya zame maka fitina ya hana ka yin addini ya hana ka kyautata wa al'umma ya hana ka alaka mai kyau da ‘yan uwanka ya shagaltar da kai ya lalata maka imaninka da tsoron Allahnka ya sa ka dinga rikici da ‘yan uwanka da abokanin arziki da sawabin ɗanka ya zame maka fitina. Ke sa ubangiji ta ce ya amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ya ku wadanda kuka imani kada dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku ga barin ambaton Allah ma'ana ga barin aikata addini da tabbaka shi duk wanda ya aikata haka ubangiji ta lace su ne masu tabewa a nan duniya su ne wanda suka tabe wato wanda suka yi hasarar rayuwarsu ta duniya ba su ci ribanta ba ba su nemi lahira da rayuwarsu ta duniya ba to kaga ya'ya idan ya zama na ba na gari ba ne ko kai ko na garin ne kai din baka rike su yadda ya kamata a rike ba to za su hana ka yin addininka shi dai ni'ima ce wanda za su taimake ka wanda ya kamata su rike maka rayuwarka su tallafa maka a rayuwarka kuma ka samu lada a lahira da sababinsu amma kuma sai su zame maka azaba su hana ka yin addinin ka sa ubangiji ta lalace na amanu inna min azwajikum wa auladikum fitna abun nan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu daga cikin ƴaƴanku matayenku da ƴaƴanku akwai wanda suke makiyanku ne ku kiyaye su ku yi kaffa kaffa da su ma'ana za su hana ku yin addini in ka biye wa ɗa za ka zama marowaci alwaladu mabkhala ba za ka iya kyauta ba kana tunanin to me za ka bar musu in ka biyo ɗa za ka zama matsoraci <coughs> ba za ka iya sadaukar da kanka ba ka ka addini kana tunanin ba za ka iya zuwa jihadi ba kana tunanin ‘ya'yanka ya za su zama yaro in ba nagari ba ne zai iya cusa maka baƙin ciki ya sa maka hawan jini ya hana ka kwanciyar hankali saboda rashin rashin tarbiya bai tarbiyantu ba ko kai ka iya kokarin ka bai yi ba ko kuma kai sakakinka ne baka tarbiyantar da shi ba to sai sa ka hawan jini kawai ya hana ka jin daɗin rayuwarka idan aka kalle shi aka ce wannan ɗanka ne sai ranka ya ɓaci amma in ɗanka nagari ne to kana alfahari da shi kana nuna shi wane ɗana ne ai ɗana ne wannan ko ba a tambaye ka ba za ka faɗa za ka yi alfahari da wannan to shi yasa mutum tun kafin ya aure fara roƙon ubangiji ta Allah ba shi ɗa nagari yana ga cikin addu'o'in bayin Allah nagari rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ibadur rahman suna addu'a ya Allah ka ba mu mata da ‘ya'ya wa'inda za su faranta mana rai maka sanya mu shugabannin masu tsoron Allah in ga gansu za ka ji daɗi saboda tarbiyyansu saboda kasancewansu nagari wanda za su taimake ka nan duniya sannan bayan ka bar lahira ma kuma ladan ayyukansu yana dubinka mazala sallallahu ubangiji ta ce wa allai salil insani illa ma sa'a ba a ba mutum wani lada sai abin da ya aikata da kansa sai mazala sama ya ce inna atayba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi mafi tsarkin abin da mutum zai ci mafi dadin abin da mutum zai ci abin da ya tsururuta da hannunsa ya nema da hannunsa sai aka ce ɗansa yana daga cikin abin da ya samo da kansa to sai malamai suka ce duk aikin lada da ɗanka ya yi za a baka ladan kamar yadda za a bashi don kai ne sababin zuwansa duniya kuma kai ka masa tarbiya ka kula da shi ka kula da rayuwarsa har ya kai matsayin da ya kai Ya sa zuwa hadisi ingantacce idza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu idan mutum ya rasu duk ayyukansa sun yanke sai guda uku sadaka mai gudana wato shine abin nan eh, ka gina masallaci ana sallah kullu ana baka lada ko bayan ranka ko ka gina rijiya ko hanya ko wani abu da zai amfani jama'a ko ka sayi littafi ana karantawa ko kuma wani ilimi da ake amfanuwa da shi kamar ka wallafa littafi ana karanta shi ko ka karantar da jama'a suna aiki da abin da ka karantar da su ko ka yaɗa karatun wannan ladan yana bin ka ko bayan ka mutu za a kai maka ladan ko kuma ɗa na gari wanda zai dinga maka addu'a Ina ayyuka na gari ana baka lada yana daga miyo ya ce Allah ta'ala ya gafarta maka ko da ka in ka bar ɗa na gari ladan ka ba zai yanke ba ko da ka mutu amma in ba haka mutum ladan sa yankewa yake so shi kuma ɗa na gari abin nan akwai matakai da ake ɗauka kafin a same shi mataki na farko shine ka zaɓi uwa ta gari uwar ta zama ta gari ka dinga addu'a Allah ya baka mace ta gari tun kafin ka fara neman auren idan ka ga kana so ka yi bincike ka tabbatar ta garin ne iyayenta na garin ka aura to idan ka samu wannan to ka samu yaya na gari al'ummu madrasatun idza adattaha adatta sha'ban al araqi uwa makaranta ne in ka tanade ta to ka tanadi samari ne masu asali masu tarbiya wanda suka san ya kamata saboda uwarsu za ta musu tarbiya za su ɗauki ɗabi'a irin na mahaifiyarsu ke sa wani balarabin ƙauye yana yi wa ‘ya'yansa gori yake ce musu wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri limajidatil araqi badin afafuha yace farkon alherin da na muku shi na zaba muku uwa ta gari wanda take mai kamewa kuma wanda take da asali shine farkon alherin da na muku yana wa ‘ya'yansa gori kuma hakan in ka zaba musu wa na gari shine haƙi na farko da zaka ba su sannan ba sun zo duniya kuma ka ci gaba da kula da tarbiya ya lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku kiyaye kanku da iyalanku kar ku bari su shiga wuta su kansu matan suna bukatan tarbiya balanta na ƴaƴan ka dora su akan hanya na gari sai yaro ya tashi da ɗabi'a ta kirki alheri yake so baya son sharri don a haka ya taso bai samu a gidansu ana aikata sharri ba iyayensa nagari ne shi ma sai zama mai tarbiya amma idan iyayen ba nagari ba ne to zai ɗau ɗabi'u irin na iyayensa ɗan bai zai zama nagari ba zai zama fitina zai zama maƙiyin babansa da iyayensa bai zai amfane su ba don ya tashi ya samu ana ayyuka marasa kyau wa yanshi'u nashi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu wa ma dana al-fata bihijan walakin yu'awwiduhu tadayyuna aqrabuhu mutum yana tashi ne a bisa ɗabi'un da ya samu gidansu ake tashi da shi a yanda baban sai koya masa mutum baya addini yaro baya addini da hankali sai dai yanda ya iyayensa suka koya masa haka yake tashi a haka yake tashi shi yasa musulmi in ya haifu ɗansa sai tashi musulmi ba yahudi in ya haifu ɗansa sai tashi ba yahudi ba nasare ba nasare ko manzala ya ce kullu mauludin yulatu alal fitra kowa akan addini yake haifarsa addinin musulunci to tarbiya ne bambancin kawai shi ma wancan da ya zama bai hude saboda iyayensa yahudawa ne ba su tarbiyyantar da shi akan musulunci ba to kai ma in ɗanka ya lalace baka tarbiyyantar da shi akan me akan addini ba ke sa sai ya lalace sai ya zama maƙiyinka sai ya zama maka fitina sai ya zama maka fitina so da mutum sai ya kula da wannan kuma haƙƙi ne wanda Allah ta'ala zai tambaye ka ranar alkiyama zai tambaye ka idan baka ba da shi ba in baka yi tarbiyan ba ranar alƙiyama Allah zai tambaye ka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati kowa an bashi abin da zai kula da shi kuma za a tambaye shi ranar alƙiyama ya kula da abin ko bai kula ba an ba mutum shugabanci ya kula da iyalansa in bai kula da su ba za a tambaye shi ranar alƙiyama. in ka samu 'ya'ya na gari ka huta a duniya haka nan a lahira ma za ka samu tarin lada mai yawa sannan ubangiji ta'ala ce zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal al'ami wal harf dhalika mata'u al hayati ad-dunya wallahu indahu husnul ma'ab zuyina linnas hubbu shahawati min an-nisa an kawata mutane sun sha'awa na mata mutum ya ga abin nan yayi aure wa ya kawata musu Allah ne ya kawata musu ko shaidan <laughs> son mata da yaya da kuɗi wasu malamai suka ce shaidan ne shaidan ya kawata mutane son mata da son yaya da son kuɗi wasu suka ce a ba shaidan ba ne Allah ne ya kawata musu mana ya ɗabi'ance su da son wannan abu wataƙila wannan shi zai fi zama mafi rinjaye ah, in ka ce haka ne to ai annabawan Allah ma suna son mata suna son kuɗi suna son yaya. kaga ya ce shaidan ya yi galba a kansu da zai ma'ana ɗabi'ar da aka halicci ɗan adam da ita shine yana son ya yi aure yana son ya samu ‘ya'ya a ce wannan ‘ya'yansa ne sannan kuma yana son kuɗi wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam Allah ya halicci mutum da ita ba zai iya fitarwa kansa ita ba shi sa manzala su ake cewa ku biba ilayya min duniyakum isnan atib wan nisa' daga cikin al'amuran duniya an sami son abubuwa guda biyu mata da turare sannan yana son ‘ya'yansa yana cewa bil bil'atun minni wani tsoka ne daga gare ni so wai na abubuwan bayan da za kai ka bugi kirje ka ce ba ruwanka da su ni ba ruwana da kuɗi ba ruwana da mata ba ruwana da ‘ya'ya shag lawan abubakar allah ya ji kansa yace in mutum yace maka bai da kuɗi ɗaya baya son kuɗi ɗayan biyu ne ko ya zama mahaukaci ko munafuki <laughs> don abu ne da aka halitti mutum da shi me mahaukaci mahaukaci bai san daɗin kuɗi ba zai iya cewa shi baya son kuɗi munafuki kuma yana son su a zuciyarsa amma zai faɗa da baki domin me don a ce shi mai zuhudu ne mai gudun duniya ne ba ruwansa da duniya neman ɗaukaka yake sai ce shi sam bai damu da kuɗi sai dai wani kuɗin sun shagaltar da shi ya bar addininsa da sababinsu wani kuma ba su shagaltar da shi ba shi ne kawai bambancin kana son su ne amma ka daure ka su hana ka yin addini to haka nan ‘ya'ya kana son su ɗin ka daure ka su hana ka yin addinin ka haka nan mata dukkanin su fitina ne amma idan ka danne zuciyanka ka fifita addinin ka akan su shikenan babu matsala shi sallah ta ce zuyina linnasi hubbu shawati minan nisha'i. Allah ya kawata wa mutane wato ya zama ya zama da suna son mata walbani na suna son ƴaƴa wal qanatiril muqantarati da kuma dukiya abun tarawa min az-zahabi wal fidda zinari da azurfa a ce mutum yana da tarin dukiya da yawa yana da account a wannan bankin yana da shi a can yana da shi ko ina da kuɗi mutum yana son haka sannan yana son ya zama yana da alkhairil musawwama dawakai masu alamu wayanda suke da alama na ado na fari a ce nan dawakan gaba ɗaya nasu ne wanda in ka gansu abun sha'awa da ba dukiyar da ta wuce dawakan yanzu kuma a ce motoci ko jiragen sama sannan wal an'am da dabbobin ni'ima garke, shanu raƙuma tumaki awaki duk ɗan adam yana so a ce wannan nasa ne sannan wal harf da kayan gona wato dan adam idan ya samu kuɗi haka tsaba a hannunsa zai ji daɗi amma ba zai samu nitsuwa ba sai yana da kadara a ce yana da gidaje yana da filaye yana da motoci yana da gidajen mai yana da shanu yana da garke na awaki da sauransu to nan ne kuma sai ya samu nitsuwa amma in abu ne tsaban kuɗi a hannunka kawai to za ka dinga jin kamar ko gobe za su iya karewa wani abu zai iya faruwa amma in kana da kadara to in hannun ya kare kuma za ka kama kadaran ka saya. duk wannan an sa wa dan adam son wannan to amma dukkanin su wayannan abubuwan da mata da yaya da dukiya din kala kala kuɗi tsabar kuɗi da kuma abin da ya shafi ainihin kadara Allah ta ya zalika mata'ul hayatid duniya wannan dan jin daɗi ne kaɗan na rayuwar duniya wa indahu husna kyakkyawan makoma yana wurin Allah subhanahu wataala me yake nufi anan ma'ana na abubuwan kana son su kuma suna da muhimmanci a rayuwarka amma kuma kar su shagaltar da kai su hana ka neman lahiranka dan jin daɗi ne ɗan kaɗan wanda zai wuce amma kyakkyawan makoma ta dindin